Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da bamuka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wani shirin a yau ranar Laraba. 22 ga watan Afrilu na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Sama da watanni hudu da bullar cutar coronavirus masana na ta lalibe game da yadda ta samu asali. Burtaniya ta ce wasu rukunoni biyu na masana sun yi nisa a kokarin kirkiro rigakafin cutar coronavirus. sannan majalisar dattawan amurka ta kada kuri'ar amincewa da sake bayar da tallafi don sauƙaƙa raɗaɗin matsalar coronavirus kanan labaran kenan aka saurara domin daƙile yaduwar cutar coronavirus lemar kungiyoyin musulunci a najeriya ta dakatar da taruka a masallatai cikin watan ramadan akwai almautul aswad wanda aka samu lokacin ƙasar misra lamai arba'in ne kawai aka ɗebo su aka ce masallacin zo su addu'a mutane suka zo to fa da aka tashi fa abin da biyo baya kuma bai yi kyau ba a jamhuriyar nijar kuwa jam'iyya mai mulki ce ke zargin takwarta ta adawa da haddasa tashin hankali mai alaka da coronavirus. Gubernar Kinyame ya tabbatar da cewa an kama wa'ansu da motoci suna ba da isansu. Akwai shaida tun da hadda lambobin motocin su akwai kuma sun zo gubernura an ba su izini na su yawo cikin dare. Haka kuma za a ji cewa hukumomi a jihohin Bauchi da Gombe sun gudanar tarurruka na masu ruwa da tsaki kan tsaro da coronavirus. Sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Yau watanni sama da hudu kenan tun bayan da kasar China ta bayyana barkewar wata cuta mai yaɗo a lardin hube Cutar wadda a yanzu ake kira coronavirus inkiya COVID-19 har ta wanzu a faɗin duniya. To amma har yanzu babu wani tartibin bayani game da asalinta. Ƙasar China dai ta ce waɗanda suka fara kamuwa da cutar daga dabbobi masu rai suka samu a wata kasuwa mai cabal-cabal ta nama da ke birnin Wuhan headquarter lardin Hubei. To amma tun bayan wannan bayani na ɓullar shumar cuta a watan Disamban da ya gabata, akasarin masu lura da al'amura sun kula cewa Ɗakin binciken kimiyyar sinadarai na ƙasar China na mataki na hudu wanda ke gwaje-gwajen cututtuka nau'ukan coronavirus daga dabbobi na kusa ne da wannan jikakkiyar kasuwar dabbobi masu rai da nama. Ganin babu wani cikakken bayani ana ta yada jita-jita da kuma tambayar koshin kasancewar wannan ɗakin binciken kusa da kasuwar dabbobi ya taka rawa wajen faruwar wannan al'amarin. Sakataren harkokin kiwon lafiya na ƙasar Burtaniya Matt Hancock ya sanar ranar Talata cewa wasu tawagogin bincike biyu daban-daban da ke ƙasar na matuƙar samun ci gaba a ƙoƙarinsu na samo rigakafin cutar coronavirus. inda har ɗaya daga cikinsu ke shirin fara gwada nata maganin a gobe alhamis. A wani taron manema labarai a birnin London, Hancock ya ce masu binciken a jami'ar Imperial College ta London da kuma jami'ar Oxford sun fara shiga zangon gwaji na magungunan nasu. Ya ce tawagar ta Oxford wadda take aiki kafada da kafada da hukumar tantance magunguna ta MHRA na tsara yadda za ta fara gudanar da ingancin magungunan kan mutane a wannan satin. ya ce gwamnatin Burtaniya ta ware dala miliyan 25 don taimakawa wajen gudanar da wannan binciken. Majalisar Dattawan Amurka jiya Talata ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙarin kuɗin tallafi na dala biliyan 484 da za a taimaka ma ƙananan masana'antu da asibitoci, wanda shine na baya-bayan nan a jerin matakan da majalisar ke ɗaukawa na rage raɗaɗin matsalar tattalin arziki da kuma lafiya a gwamnatance sanadiyar annobar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya aika da saƙon goyon bayansa ga wannan matakin ta kafar Twitter. wanda wannan tallafin zai sa matakin da aka ɗauka tun farko na bayar da tallafi mafi girma a tarihin Amurka. Wato dala tiriliyan biyu da 'yan majalisun suka bayar a watan jiya ya ɗore. Ina kira ga Majalisar Dattawan Amurka da Majalisar Wakilai su kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar shirin nan na ba da kuɗin tallafi don kare jama'a da kuma shirin inganta lafiya ta wajen ƙarin kuɗin tallafi ma asibitoci da kuma ayyukan gwaje-gwajen cutar in ji shi. kafin Ibrahim ya sake dawowa da wasu karin labaran za mu leƙa Najeriya inda musulmai a faɗin ƙasar ke shirye-shiryen shiga watan azumin Ramadan. duk da kalubalen da ake fuskanta game da cutar na mai saurin yaduwa ta coronavirus. To sai ga sako daga lemar kungiyoyin musulunci ta kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Nasiru Adamu Alhikaya. Yayin da musulmi ke shirin fara azumin watan Ramadana na bana, sarkin musulmi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ya yi umarnin dakatar da taruwa a masallatai don tafsiri ko dogayen na filfili na tarawihi da tahajjud don hana yaduwar coronavirus. Umarnin na kunshi ne a sanarwar da limar kungiyoyin musulunci jama'atu nasarar Islam da Sultan din ke jagoranta ta fitar. Dr. Khalid Aliyu shine sakataren jama'atu da yalkwatar ta ke Kaduna. Ba zai yi al'umma duk ta haɗu ta ɗauki wannan mataki kuma ta haɗu a cikin bata ba muna fata Allah tabaraka wa ta'ala zai haskaka zukatan dukkan 'yan uwan musulmi birni da ƙauye duk inda ake za a fahimci wannan ita ce karantarwa ta hiyya ta addini. Akwai almautul aswad wanda aka samu lokacin kasan misra Balamai arba'in ne kawai aka ɗebo su aka ce masallacin su zo su addu'a mutane suka zo to fa da aka tashi fa abin da biyo baya ko bai yi kyau ba saboda haka wato abin da nake so wato mutane su ɗauka to Allah bai amsa addu'a a gida ne kamar shi Allah masallaci ne kawai in ba a masallaci ba ba inda za ka yi ibada bal duk salloli fa na nafilfili an fi so ma a yi su a gida ko ba haka ba ne farilla ce aka wajabta maka ka fita amma ita ma in akwai uzurori Allah ya yi rangwame. Tun ma gabanin wannan sanarwar manyan kungiyoyin musulunci musamman ma GBS sun ɗauki matakin dakatar da tura malamai don gudanar da tafsirin. Shugaban GBS Sheikh Abdullahi Balalau ya ce za a iya isar da sakonnin ta hanyar kafafen labaru na rediyo da talabijin da yanar gizo. Har ma ita kanta Amerika akwai kungiyar Ibadu Rahman da muke da alaka da su waɗanda sun turo cewa suna bukata a postin maluma daga nan haka nan kuma kungiyar sautin sunna ta europe wanda su muna da alakar tura maluma duk saboda wannan larura ta covid-19 mun janye wannan postin muna fatan al'umma mu za su yi hakuri a baya kuma kowane shekara akalla akan yi postin maluma da ba su kasa 600 ba tsakanin maluma zuwa alaramomi saboda haka bana yadda Allah madaukakin sarki ya jarabe mu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo sauki ina fata kuma 'ya'yan wannan kungiya duk inda suke za su ba da haɗin kai akan wannan sanarwa abin da ya zama zahiri shine mutane da ke killace a gidan da akasarin su ma dai talakawa ne na neman tallafi daga gwamnati da masu hannu da shuni don samun abinci da abin sha nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya gai da Nasiru Adami kaya Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ɗauke da wasu ƙarin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai dakatar da shigowar baƙi zuwa Amurka saboda barkewar annobar coronavirus. Tun a wani saƙon Twitter na ranar Litini, Trump ya kira wannan annobar hari daga abokin gaba na ɓoye sannan ya yi nuni da abin da ya kira buƙatar kare ayyukan mashahuran 'yan ƙasarmu. Bai bayar da cikakken bayani ba, illa kawai cewa da ya yi zai yi amfani ne da ikonsa na shugaban ƙasa wajen yin hakan. Dakatar da shigowar baƙi zuwa Amurka ka iya shafar dubin dubatar masu ɗauke da takardar biza da ko mutanen da ke neman takardar zama ta dindindin. Dukkanin kasuwannin hannayen jarin Amurka da ke birnin New York sun rikito jiya talata. bayan da aka ga faduwa mai yawa a kasuwannin asiya da turai saboda faduwar da farashin man amurka ya yi a ranar da ta gabata faduwar da ta kafa tarihi ma'aunin dow jones na muhimman hannayen jari da na S&P 500 da kuma na Nasdaq duk sun nuna faduwar kashi biyu cikin ɗari zuwa lokacin hada-hada na yamma. A turai kuma ma'aunin FTSE na London ya nuna faduwar kashi uku cikin ɗari a yayin da CAC 40 na Paris da DAX na Frankfurt duk suka nuna faduwar kashi hudu cikin ɗari a lokacin tashi. Shugaban hukumar kula da abinci ta duniya ya yi gargaɗi jiya talata cewa a yayin da duniya ke yaƙi da annobar coronavirus tana kuma gab da fuskantar abin da ya kira annobar yunwa. Fararen hula da dama da ke yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula ciki har da mata da yara ƙanana da dama na fuskantar yiwuwar mutuwa saboda ƙarancin abinci. ta yadda kusan ma ba makawa za a shiga matukar rashin abinci a cewar babban daraktan hukumar david basley a yayin wani taron kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da aka yi ta yanar intanet basley ya ce mutane miliyan 821 a faɗin duniya na fama da yunwa sannan kuma wasu miliyan ɗari da talatin 135 na cikin wani yanayi kusan irin na farkon idan aka hada da wahalhalun da cutar covid-19 ke haddasawa sai a ga cewa akwai mutane wajen miliyan 130 da za su ɗanɗana bakar yunwa zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2020 inji shi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. a jamhuriyar Nijar wata sabuwar takaddama ce ta kunno kai bayan da wasu magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki suka zargi jam'iyyar adawa ta Modan lumana da hannu a zanga-zangar matasa da aka yi fama da ita 'yan kwanakin nan a birnin Yamai. Sakamakon kosawa da dokar hana fita da ta hana halarta wuraren ibada da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tun a farkon makon jiya ne matasa suka fara bijirewa dokar hana fita da hukumomi suka kafa daga karfe bakwai na yamma zuwa karfe shida na safe inda suka yi ta kona tayoyi a manyan titunan birnin Yamai yayin da a wasu unguwannin mutane ke nuna kosawa da dokar hana sallar juma'a abinda wasu magoya bayan jam'iyya mai mulki ke kallon sa a matsayin wani sabon salo na 'yan hamayya kamar yadda za a ji daga bakin asumana muhammadu kakakin jam'iyyar ta nds kowa ya sani da akwai siyasa kai siyasa ce ma yadda aka ɗauko wannan layi gidan ɗan majalisar jam'iyyar pnds tarayya aka kai mai hari a ƙona shi kuma aka kwashe hatsi da ke cikin magazan magazan kasan kenan siyasa da take mai da martani a kan wannan zargi uwar jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa ta nisantar da kanta daga zanga-zangar ta matasa bana ibrahim kaza kusa ne a wannan jam'iyya mutane suna zargin da ganin cewa muna da hannu cikin abin da ke abkuwa a yamai alhali ko sun mance kahin ya zo ya mai sai da ya fara a zandar da har ma illela garin ma shugaban kasa can ma sai da an kai eh, tashi hankali kwanaki da sun ka shige abu ne wanda sun ka saba tun da tun lokacin da mun ka bar zinjaye in ma wai kaza an ka kashe kasar ga sai a ce da hannun lumana ko kuma jagoran na duwan adawa wanda ke amadu. tuni dai aka ce an hango wasu sanannun mutane suna mu'amala da matasan da suka shirya wannan tarzoma gubernar kinyamai ya tabbatar da cewa an kama wa'ansu da motoci suna ba da isansu an kuma ga wasu da motuna suna san suna ba yaran su ne waɗannan ah, akwai shaida tun da har da lambobin motocinsu akwai kuma sun zo gubernura an ba su izini na su yawo cikin dare sanannun mutane ne sanannu ne tun da an ba su akwai lambobin su kuma akwai sunansu su wajen harka wajen gubernur domin wanke kanta daga abin da ta kira kazafi jam'iyyar model lumana ta fara yunkurin shigar da kara a gaban kotu lauyoyin mu za su aje kara koti aje ayi bincike a san su wane ne ke bayan zargin nan. 'Yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla a kokarin su na murkushe wannan tarzoma abin da ya jefa jama'a cikin mawuyacin hali a unguwannin da aka yi artabu tsakanin jami'an tsaro da matasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaishe da Sule Mummuni Barma. To idan muka koma Najeriya, hukumomi ne a jihohin bauchi da kuma gombe suka gudanar taruka na masu ruwa da tsaki kan batun neman inganta tsaro akan iyakokin jihohin nasu a daidai lokacin da ake samun karuwar mutane masu cutar coronavirus. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da wannan rahoton. A jihar Bauchi ga misali an sake samun wani jami'in hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya mai ɗauke da kwayar cutar coronavirus wato mutane biyu kenan dukansu ma'aikatan hukumar WHO ɗin. A yayin da jihar Gombe kuma gwamnan jihar ya ce za a shigar da maharba na gargajiya da kuma 'yan banga domin su sa ido a kan iyakokin jihar dangane da masu shigowa jihar da farko dai ga abinda gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ke faɗi a taron masu ruwa da tsakin kun duba matsalolin da suke damun mu na wannan aloba na covid-19 wato coronavirus mun ɗauki matakin cewa za a samu a cigaba da kulle waɗansu wurare ba wai kulluwa na masharib ba amma wannan karo saboda ganin cewa abin yana dada yaduwa a jihar bauchi kuma ga su makwabtanmu abin shi ma yana dada haɓaka kuma ga matakan da aka ɗauka a sauran jihohi da ƙasa ma da duniya gaba ɗaya kuma dole bisa nauyin jagoranci da allah ya ɗora mana ga mun kawo wayansu kudurori wanda zai hana hana yaduwan wannan mummunan cuta a jihar gombe kuwa kwamishinan ayyukan lafiya ahmed gana ya tabbatar cewa suna tsare da mutane biyar waɗanda suka shigo jihar dauke da cutar coronavirus sannan ya ci gaba da cewa kuma cutar na shigo waye ba daga cikin gari ya tashi ba a shigo mana da shi ne lokacin da ya tunda motoci muka su wasu mazauna garin gombe sun bayyana ra'ayinsu kan batun sanya maharba da kuma 'yan banga don bunkasa harkar tsaro a kan iyakokin jihar. Wani abin da ba a yi ɗan har ana so a cimma gaskiya na tsare wasu kar su shigo daga wani gari. Maganar karɓan goron cin hanci shi yake hana komai komai. Saboda haka in aka sa 'yan banga wannan bi wannan bi wannan bi wannan bi ya zama to sun zama gauraye ba mamaki zai hana karɓan na goro. Insha Allah da bi yi mu abin da ke so wannan cikin sun jama'a da su bi dokokin da aka tsara yadda aka tsara mu muna na da wannan abu mun amince da wannan abu mun zai shi haka ne. Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da arba'in da tara da sittin. sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200 da biyar zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zarar shafukan mu na yanar gizo wato VOA hausa da tukam ko kuma sashen hausa da Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shin wa zai mai gurbin mukamin marigayi Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasar Najeriya? Sassauta dokar hana zirga-zirga da shugaban ƙasar Ghana ya yi ya janyo suka daga 'yan ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Juma'ar da ta gabata ne Allah ya karbi ran shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya Malam Abba Kyari. La'akari da matsayin marigayin a wajen shugaban ƙasa da kuma rawar da yake takawa a wajen tafiyar da lamurran gwamnatin ta shugaba Buhari. Ya sa hankali ya so makarkata a kan shin wa zai gaji mukaminsa? Masani harkokin siyasa Dr. Abubakar Kari. ya ce haƙƙi na shugaban ƙasa buhari ne amma fa idan ya ga dama a tun da shi kan shi mukamin ma ba cikin tsarin mulki ba cikin ma tsarin gwamnati yake ba an are shi ne daga amerika kuma ko a najeriya ma akwai shugabanni alal misali marigayi umaru musa yar adua wanda shi soke ma ofisin yayi kuma shi ma buhari ma yana iya soke ofis. wanda yanzu ma ke tashi hurumin su ne shi kadai saboda haka ba wai danganta wani suna da shi ba kawai shi ne mai wuka shi ne da nama shi abin da ya ga dama zai to shin shugaba buhari zai ga damar kuwa tambayar kenan da na yi wa tsohon ministan wasanni na gwamnatin ta buhari barista solomon dalon wannan matsayi na shugaban ma'aikata matsayi ne wanda tana da muhimmanci kwarai ga gudanar da harkan mulki musamman a karkashin shugabanci na yanzu na shugaba muhammadu buhari me yasa na faɗa haka a can baya akwai mukami guda biyu akwai mukami na marubuci na musamman ko akawu na musamman na shugaban kasa wanda ake ce pps salinin akwai shugaba ma'aikata shugaban kasa amma a karkashin wannan gwamnati wayannan manya-manyan mukamin guda biyu suna haɗe wuri guda suna karkashin shugaban ƙasan ma'aikata saboda haka shi ne babban mashawarcin shugaban ƙasa shi ne mai gudanar da mulki a fadan shugaban ƙasa shi ne kuma yake lura da duk ma'aikata wanda suke cikin ofishin shugaban kasa domin haka cika wannan gurbi ya zama tilas ne shugaban kasa ya yi in ba haka ba a harkar mulki za ta gurgunta. Tuni da aka soma yawo da wasu sunaye da ake hasashen za su maye gurbin marigayi abba kyare. Sunayen wasu fitattun 'yan siyasa kamar tsohon sakataren gwamnatin tarayya ambasada baba gana kingibe da ministan ilimi Adamu Adamu da wani dan kasuwa Sama'ila Isa Funtuwa da dai sauransu. To amma Solomon Dalon na ganin an yi azarbabi a kan lamarin. Yan nigeria ba su yi ma shi shugaban kasa adalci ba musamman waɗanda suke wannan asashe da kuma kiraye-kiraye sunaye. Yaushe ne Malam Abakari ya rasu. Bisa ga al'adu mu na addinin krista ta musulmi ana makokin mutum kwana uku ne tun ma wayannan kwanakin ma ba su wuce ba an shiga irin wannan rigima da na zafin nema da kuma kiraye-kirayen sunaye a kada a manta ba cewa wannan mukami mukami ne wanda shi shugaban kasa ne mai iko nadawa kuma yana nada mutum zai nada mutum ne wanda ya yarda da shi mutum ne wanda ya san shi mutum ne wanda kuma ya amince da shi domin matsayin amana ne don haka sunayen waɗanda aka kira nan duk sun cancance su rike wannan matsayi amma kuma matsayin nan kujara guda ne kuma mai nada wannan kujeran shugaban kasa ne to saboda haka sai a kyale shugaban kasan ya zaɓe mutumi wanda ya amince da shi mutumi wanda ya san shi mutumi wanda ya yarda da shi mutum wanda kuma ya yarda da alkyablan shi saboda haka a nawa ra'ayin sai a kyale shi ya yi tunani ya duba a cikin mutanen da suke kusa da shi da wanda ya amince da sun da yarda da su ya dauke mutum ɗaya wanda zai zo ya hada kan mutane ya ci gaba da kyakkyawan aikin da aka fara wannan shine shawara da zan bayar abu ne wanda kowa ya sani irin matsayin da abba kyari yake da shi a bangaren shugaban kasa da fadar gwamnati da ma daukacin gwamnatin tarayyar najeriya baki daya wanda wannan mun sani a can baya haifar da cece kuce tsakanin wasu jami'an gwamnatin da suke ganin kamar yayi kaka gida ga sha'anin ayyukansu kana ganin a yanzu duk wani wanda ya maye mukamin na abba kyari zai iya samun wannan girma zai iya samun wannan karfin a gwamnatin buhari wato iyayenmu sun ce an dade ana rawa daga safe zuwa yamma amma mai bakin jini da ya tashi zai taka rawa sai ganga ya burme sai aka kama shi to ina gani wannan shine makoman wannan kujeran kujera ne wanda kowane ne ya zauna a kai to dole ne ya yi amfani da hankalinsa na ɗaya kare mutunci da martaban shugaban kasa da kuma kare mutuncin gwamnati ko da yake shi marigaya la'aba an samu cece kuce ga waɗansu matakai wanda ya ɗauka wato wannan ana iya cewa hasari ne ta aiki domin ah, a dole ne ko da menene kayi ko da me kayi a mutane dole sai a yi magana amma ni a nawa gani shi mala'aba ya yi kokarinsa da duk cece ce da ake zance shi ya yi nashi ya gama ko wanda za a nada zai samu irin wannan ikon ai ikon ba wai yana ga wani wuri ne ake bayarwa ba ikon a ofishi yana yadda kai ka iya gudanar da shi ne akwai wanda za a sa shi a wajen yanzu ma za a yi har tashin mahadi ba za a sani cewa yana wajen ba. A ƙasar Ghana kuma shugaba Akufo Addo ya bayar da sanarwar ɗage dokar hana zirga-zirga da tarukan jama'a da aka ƙaƙaba a ƙasar domin daƙile yaduwar annobar coronavirus. Duk da yake shugaban ya ce dokar ba da tazara tsakanin jama'a na nan daram wasu 'yan kasar na ganin matakin shugaban kasar na da manufar baiwa hukumar zaben kasar damar kammala aikin sabunta rijistar zaɓe a daidai lokacin da aka tunkari babban zaben kasar na shekara ta 2020 amma fa suna ganin lamarin bai kamata ba. Tsakanin mu da su babban zaɓe na kasa bai fi watanni takwas ba kacal akan haka ake ganin cewa ba ya kamata a dakatar da wannan aiki na shirya sabon rajistar zaɓe da kuma yin amfani da shirin rajistar zaɓe wanda aka amfani da shi a shekarun baya. In dai za ta gaba da gudanar da aiki na shirya sabon rajistar zaɓe to hakan zai saba wa dokokin da aka kafa na wato samar da tazara tsakanin mutum zuwa wani mutum daban domin hana yaduwar cutar coronavirus. Dage ta hukumi da ya sa da batun coronavirus nan ni dai be a gani na bai min daɗi ba abin da ya sa bai min daɗi ba yanzu wannan cutar nan yana hawa ne cikin ƙasar mu. ba wai na raguwa ne to ana cikin wanga ba kuma ka ce da aka sake wato kowa ita kashi kenan sunana muhammadu hadi daga nan accra rage haramcin da aka yi na tsawon bakwai uku wannan abu ya dace kwarai da gaske domin abin da ya sa kuwa mutane sun shiga cikin wahala sosai don mafi yawancin mu nan mu talakoki dole kowa sai ya fita rana zai samu abin da zai ci. da sa'aya aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Sale Shehu Ashaka da Ridwanullahi Abbas. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Yau watanni sama da hudu kenan tun bayan da ƙasar China ta bayyana barkewar wata cuta mai yaɗo a lardin Hubei. Cutar wadda a yanzu ake kira coronavirus inkiya COVID-19 har ta wanzu a faɗin duniya. To amma har yanzu babu wani tartibin bayani game da asalinta. Sakataren harkokin kiwon lafiya na ƙasar Burtaniya Matt Hancock ya sanar ranar Talata cewa wasu tawagogin bincike biyu daban-daban da ke ƙasar na matuƙar samun ci gaba a ƙoƙarinsu na samo rigakafin cutar coronavirus. inda har ɗaya daga cikinsu ke shirin fara gwada nata maganin a gobe alhamis majalisar dattawan amurka jiya talata ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙarin kuɗin tallafi na dala biliyan 484 da za a taimaka ma kananan masana'antu da asibitoci wanda shine na baya-bayan nan a jerin matakan da majalisar ke ɗaukawa na rage radadin matsalar tattalin arziki da kuma lafiya a gwamnatance sanadiyar annobar coronavirus. Masu raro a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya na gabatar da shirin da kuma ci Cibahiro Dido ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da murya Amurkan anjima kaɗan. da hantsi da misalin karfe 8 na safiyan nan. Salamu alaikum.